barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana kudan danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahir rahim naila kashi na talatin da bakwai ke dai nafisa wallahi jin ya yi tsayawa Mana ya duk yadda tsigau ɗin ya ce in yi da maganin. ma ya ce tun da muka yi abin kuma ya dawo kaina sai an sha aiki kafin jinin ya ɗauke ma Da na san haka abin zai kasance da abin zaɓi a sakar mata jinin ba da an sauya ta da wani abin saɓanin wannan. Gashi kuma yau zai bar wajena ya koma bangaranta Na tabbatar babu makawa. Saboda na gaya miki yadda na dinga yadda idan dinga shige matakan idanuna. Nisa wallahi namiji munafiki ne. kam ke dai ki bari kawai mu zuba ido nan da kwanakin da yace mu ga me zai biyo baya. Mun dai yi komai kamar yadda ya ce babu kuma wani mishkila da aka samu. oke to sai mun yi waya eh mai nasara mai bari ya karasa jin kalaman huda ba yayi saurin juyawa ya fice kamar zuciyarta za ta faso kirjinsa wani irin tsanan huda da na sanin aurenta kullum sake ruruwa yake a zuciyarsa ya rasa wani irin kaddara ce ta hukan sa har ya amince da aurenta a lokacin da iyayen ke tsaka da nusar da shi aibunta amma sa suka rufe a wancan lokacin nana ta kalman jini da ya ji ta ambata cikin kalamanta yake zuciyarsa tare da sun gano wace ce aka jinin da har yanzu Huda ke ikirarin abin ya dawo kanta wani tunani haska cikin kwayansa maganganun malam barau a ran da suka je wajensa tare da laina suka shiga dawo masa suna haskawa cikin kwanyensa nan take gane inda zancen huda ya dosa kirjinsa ya ji ya buga da garfan gaske wani irin zafi na mamaye ruhinsa sihiri ne huda taimaka har ka aure ta sihiri ta wa yarinyar da bata ji ba bata gani ba dan kawai an haɗa ku aure tabbas huda bata dace da kai ba e'e eh, eh. san ba irin mace da ta cancanci ku yi rayuwa inuwa guda ba ce wani sashi na zuciyar Anwar mai nasara ke haska masa dukkan kalaman har ya isa faɗin Naila yana ji zuciyarsa a jagule take wani irin kunci da tsanan huda na ratsa shi Ɓangarensa sa kawai yayi wa tsinke don yin wanka ya kinsa kansa kafin ya fita don sawa cikin sa abinci domin yunwa yake ji da gasken gaske Naila tun bayan da ta idar da sallah ko kayan jikinta bata cire ba, ta nufi kicin don yi wa ya'i e ɗin girkin da ya sanya ta. Ta gama ta zuba cikin flask mai kyau da ruwa. Ruwa sosai ta dafa indomi ɗin da ya ji vegetable da Irish da ta yanka ƙanana. Ta san hakan ta san takan iya sarrafa indomi ta fanni daban-daban kamar ɗan sobolon, kuna a ƙaramin flask ta zuba da ta dama, ita kam ji tai kawai soup ɗin fish take jinci ci don haka sai ta dan daidai ko da samun za su so don ta san ba za su shigo ba sai sun tsaya sun yi dina a gida tunda ta ga har zuwa lokacin da ta kammala ayyukan ba su tawo ba ita ta gyara kicin tsaf don su na ja tare da su amal za su taho baki ɗaya ko da ta shirya komai bisa dainin sai ta nufi ta don yin wanka bata wani ɗauki lokaci ba ta fito ta nufi closet ɗinta bayan ta murza mai a tamfar da turarrukan jiki riga da wando ta ɗauko tana faman mitan yadda duk kayan baccin nata ba su wasu masu daɗin sakawa mai wando dan karami sai mai fingilar riga da St. Francis Palmer sama da babu maraba da babu. Haka nan dai ta saka wannan da ta ciro din red ne kayan riga da wando wandon sai sai ya guba ne sai riga mai hannun birane ya mata cifa jike fitar da kyawunta sai ta dauke jan mai hannu ta zura wanda ya sauka mata sosai wanda ta sa a caji ta nufi kofar fita saura kaɗan su zabga karo da ya mai nasara da ke kokarin sanyo kansa cikin ɗakin lalle sai saurin ja da baya tana faɗin sorry ya iya bai yi magana ba ya karaso shigowa hancinsa na shakan kamshin turarensa ya cika ɗakin daga sama har kasa ya kalli ta yana tsare ta da idanuwansa yana da ta yi masa kallo ɗaya ta ɗauke kai tana sadda kanta ƙasa anwarin ministar ya taku zuwa inda ta yi tsaye hannu ya kai kamo hannunta da na mai hannun hijab ya sama da jabdan baki da ya cire shi ne da takaici ya ishe ta kai kawai ta gyaɗa musu tana yin gaba ta ke mata baya idanuwan su ke makanta yana kawo mata kallo shi ja mata kujerun dining in ta zauna sannan shi ma ya zauna gefen ta naila sai faman kumbar face take eh mai nasara yi kai man bai san tana yi ba idan ta zuba masa abincin da kunun cikin kwaf ta ajiye a gabansa ya fara cin abincin yana tsaye da ido don ganin me za ta ce ita kuma kulan da ta zubo suf din ciki ta buɗe wani kamshi wa hancin Anwar Sallama yayi saurin ɗaura idanuwansa akan Naila sadda take zuba kifin cikin bar ta ajiye a gaban tana komawa ta zauna don fara cin abinta sam ta ki duban inda yake bare ta ga irin kallon da yake jifanta da shi ganin ba ta da niyan duban sa isa shi kai hannu ya janye ball din daga gabanta yana faɗin nima zan ci sof ɗin lob Nina mamakin kan Mallab da ya kira ta da shi sa ta duban sa tana zumbure baki take faɗin ai ni kaɗai na yi ban yi da yawa ba ya ee eh, eh, wancan da ya rage na samun nifa. ashe ko yarinya sai dai idan kin matsu su ci sai ki sake shiga kicin yanzu don ni raina ya biya kuma ba zan iya haƙuri ban ci ba anwar yi magana yana sanya idanuwansa cikin na laila tare da kan mata su da ɗage mata gira guda ganin yadda ta saki baki tana masa wani irin kallo mai cike da mamakin jin yadda yake magana a wani narke kamar baya irin mai yawan yi mata tsawa ba hannu ya kai da ne bakinta yana faɗin oya mai da harshen sai zuwa anjima Laila ta dafe inda ya dafe mata don ta ji zafi tana faɗin Allah da zafi ya ee eh, eh. ni dai a maida ni wajen momi yanzu ma ga hanya nan kina iya tafiya yarinyar nan kin fara raina ni da yawa amma zan yi maganin ki sun anwar yayi magana yana zabga mata rara ya saka spoon ya ɗebo soup ɗin ya kai bakin sa daɗin ya ratsa shi ya dubi da cike da sassanyen kallo bai yi magana ba sai sake ɗebo soup ɗin ya kai bakin sa yana haɗe face sosai alamun baya buƙatar musu hakan yasa ne da buɗe baki ya zuba mata duk yadda ta zo ya bar ta ya shi ya dinga bata baki shi ma yana cewa suka tada rabin soup din da ke kulan Naila ta narke murya tana duban su take faɗin wayyo Allah wayyo ya Anwar ka cinye musu Allah kuwa salon da ta magana ya mugun ratsa zuciyar Anwar mai nasara ya kafe ta da manyan idanuwansa yana faɗin bebi kenan zo ki ji wata magana mai jira ciwon ta bai kama kunnanta yana tsayar da ita daga mazauninta zuwa jikinsa bai kai ga aikata abin da yake muradi ba suka ji nokin hakan yasa da fisgiwa daga cikin su ta fada ke ta zaro hijab don ba za ta iya bari Umma ta ganta cikin waɗannan kayan baccin da suka bayyana ta ba Alwan nasara shine ya nufi kofar ya bude yana ba su amal hanya suka shige suna ja su ma suka gaida shi suna nufin hanyar shi yansu Umma ce da ƙarshe hakan yasa Anwar Rusnawa yana mata barka da zuwa Umma ta amsa cike da kulawa sa liyu da ke biye da bayanta suka rugo suka rungume ya ee suna faɗin unkul wainan gidanku ne kai da antinaila a nan mai nasara a saki murmushi yana ba umma hanya ta wuce yake faɗin yes my boss gidan yayi muku kyau ko yayi mana unkul gobe zaka zaga da mu mu gani da kyau kuma za mu na zuwa muku hutu ko shahid amma idan umma ta bar mu ciwon aliyu kenan eh mai nasara yi dariya yana kama hannunsa suka nufi falansa tun naila ta rugo ta rungume ummanta tana mata welcome da zuwa gidanta wani irin farin ciki ne ke ratsa zuciyanta ta zuwan gargan jikinta na ganin wayar uwa ce mahaifiya ta ta kawo kafafuwanta cikin gidanta na aure a lokacin da ta fiddare da cewa mafarkinta zai zama gaskiya garin falon da su mai nasara suka yada zango, nila cewa Umma jagora Fuskanta ya kasa ɓoye na farin cikin da ke kwance a zuciyarta. Umman Nawara da Nawara ne suka kare ko ina kallo suna jinjina irin karamcin su momi har ba su san wani irin suke ji za su auna irin karamcin da mutanen suke da shi ba har da sadaukarwa wasu hawaye ne umman nawara ta ji ya tara idanuwanta da me za ta saka waɗannan bayan allah ne wai ta tambayi kanta tana aza idanuwanta akan amal mai nasara da ke faman tsokanan naira da cewa sai ta cire hijab din sun ga kwalliyan da aka yi wa yayin nasu ta mai da duban ta kai nare da ke faman harare haraye tana faɗin Allah ya amal yanzu zan je in faɗa masa kuna tsokana ta duk suka sanya dariya amal na faɗin tuba nake matar yayi ee eh, eh. na bari dai tsokana na ce ranki ya dade wani dariyan suka kama saki a tare umma da saki murmushi soyayyen duka yaron na rasa jini da tsoka na jikinta nafisa ta ce ta ɗauki loge ɗin su umma da kayan su ita da su Aliyu ke ciki ta nufi bedroom ɗin Naila da shi Amal ta dubi Nawara tana faɗin sis mu je mu ma mu ajiye kayan mu a can bedroom sai a fito ayi hira suka shige corridor ɗin shiga bedroom ɗin Nawara na yaba tsarin kyawun ginin da kayan da aka zuba a cikin sa ita kanta umman Nawara tsarin wajen da kayan da aka zuba sun birge ta ta gama gaskata cewa irin su momi kaɗan ne a doron ƙasa da sake gode wa Allah da ya nufi ‘yarta da samun mutane ‘yan baiwa masu santa tsakaninsu da mahaliccinsu. Samun mai nasara ne suka sake fitowa aka dasa hira, Naila juyin duniya ta ki cire hijab din jikinta, haka samun aka haƙura aka barta. Misalin wajen ten ta sa Aliyu suka shigo hannunsu, riƙe da ledoji suka nufi Naila, suna faɗin anti Naila unkul ya siya mana ice cream. Ga naku nan ma har da nama. ya ce na umma ne ko shahid ya ce kuma ki je yanzu laila ta amshi ledojin tana fadan an gode bas din unkul ku je ku ce masa ina zuwa maza a je ledojin ki je kiran mijinki umma ta yi maganan idanuwanta akan nela nela ta shakwabe fas tana duban umma umma ta haɗe fuska sosai hakan ya sa nela ajiye nela ledan hannunta ta miƙe ta gaba zuciyarta cike da wani irin takaicin ya anwan don har ta isa falansa bakin nan a zamɓare yake ta yi sallama tana ja ta yi tsaye AA eh, eh, mai nasara ya ɗago ya mata duba ɗaya yana ci gaba da amsa wayan da ke manna a kunnensa daga yadda yake magana ta gane da dadi yake wa sai ta ja kafa ta shiga tana zama bisa ɗaya daga cikin ƙawatattun kujerun da suka yi falan ƙawanya ajiye wajen yana duban ta cikin ido tare da nuna mata ledan da ke ajiye saman table yake faɗin oya ɗauki wannan roasted chicken ɗin ki juyo min shi a flat baby Laila bace magana ta isa wajen table ɗin ta ɗauki leda tana mai juya ta bar ɗakin Anwar da da kallo yana sakin smile zuciyarsa cike da wani irin ta komai idan ta yi burge su take a yanzu bata jima bata da ɗauke da flat ta ajiye bisa center table tana faɗin gashi a ee e. ya dube ta yana faɗin okay thank you ba nan ne yana ta saci duban tana daukan flat din ta nufi inda yake kame cikin Tracy ta miƙe kafafu ta miƙa masa flat din tana shirin barin wajen ta ji ya furta ina kuma zaki bar mijinki shi kadai Naila Naila ta mayar da ce face tana fadin ya eh, eh umma fa suna can suna jira na ne eh mai nasara ya kafe ta da wani irin kallo yana fadin oki to ki je ki ci darajan umma ne amma ina jiran ki daga nan har zuwa 11:30 na san dai zuwa lokacin umma ta yi bacci sai ki zo ki samu ladan aure ni sallama kin gani ma gobe zan koma Abuja hutuna ya kare baby ya kare yana magana yana wani kashe mata ido har da dage mata gira wanda Naila ta rasa ya aka ya eh din eh, ya iya wannan sala gaba ta yi tana fadin ai tare da umma za mu kwana na fa ya iya da safe ma ya sallama Nena I'm very serious ina jiran ki idan kuma baki zo ba zaki ga me zan yi waya get out ya yi magana cike da tsawa hakan yasa Naila saurin fita a guji tana jin hawaye na taruwa cikin idanuwanta sai dai kafin ta karasa wajen su umma ta sai ta kanta tana da face dinta da murmushi samun su tayi amal mai nasara ta baje musu rotary chicken da robobin ice cream suna bidirin su umma kazan kawai take ci don ita saman ice cream baya gabanta ba ta shan sa Naila roban ice cream din kawai mai vanilla flavor ta ɗauka ta soma sha samji ta yi ba ta sha'awan kazan duk da irin yadda kamshi ya cika wajen da alamu zai yi mugun daɗi ne a baki ta shi ya kai rabin roba ta ajiye tana rufin bedroom ɗinta don ciro yanta daga caji tana shirin fitowa umma ta shigo tana faɗin ke ni ba ni masauki da zan kwanta bacci nake ji tunda yara na sun jima da bajewa ne da ta saki murmushi tana faɗin ai umman nan kawai za mu kwana abinmu idan kuma nan bai muke ba ga sanin bedrooms din can sai mu je mu kwanta a wani rara hajiya da zana ta balla mata tana fadin kina hauka ne ina mijin kina bangaren ke fadin mu kwana tare don baki da hankali ko to a hir dinki ban san sakar cikin jiko kar ki ga ina ta kara bana tankaki tun zuwa na na kula baki wani cikakken nuna ki a kansa hajiya ta faɗa min duk yadda auren ku yayyu da shi sai daga baya take ji ashe wanda yi sunan saduwan mu da ku sultan yake kowa shine ya soki to duk ki ce batun so ko kina so a yanzu ko ba kya son sayin biyayya a gare sa wajibi ne a kanki kamar yadda idan kina ya wayo ya kamata ki koyi hanyoyin da zaki kula da shi ko don ki sake nuna wa iyayensa cewa sun isa da ki ki shiga hankalin ki tun wuri wallahi idan kika bari na ji ko na ga abin da bai min ba akan yadda kike masa sai na mugun saba miki a matsayina na wacce ne na kudin ki koda ban rayu da ke daga kuriciwa zai girma ba kada ki sake ki burtuce ma mutumin da duk duniya baki da tamkar su ko mu sai dai mu fi da irin fifikon da Allah ya yi wa iyaye ba wai dan mun fi kulawa da ke ba ki duba mazaunan ki da irin dukiyan da suka zuba miki naila wanda su basu ma kai ga aurar da tilan yar tasu ba bari har su yi mata wannan hidima suka haɗa ki da dan cikin su da ya fi soyuwa a ransu duk da hasashe nake daga yanayin da mumin naku ke yawan yabansa na gane ba karamin so take masa ba ko don wannan halaccin da dimbin soyayya su gare ki ya isa a cikin zama jajirtaccen mace mai tsananin biyayya da nuna kulawanki a gare sa ba wai ki dinga ɗari ɗari da shi ba kada ki ki ga uwarsa tana miki kawai kawaici ki ɗauka ba ta kula da yadda ki kula mata da ɗa dole za ta so a cikin kin rungumi ɗanta da zuciya ɗaya da zuciya guda kin zame masa farin cikin rayuwa kin zame mace ta gari a gare sa kamar yadda suke miki kyakkyawan zato da shaida dan haka ya rage naki ki rike sa da kyau ki bashi duk wani farin ciki ta hanyar ladabi da biyayya da kyakkyawan mu'amala idan har kika bijire masa ban yafe ba Naila zan kuma yi Allah wadai da ke fiye da zatanki. Hajiya Razana ta kare magana cike da tabbatarwa. Jikin Naila har rawa yake kamar yadda zuciyarta ta gama karyewa. Tabbas uwa daban take maganganun umar sun ratsa ta, ta da firgita ta. Hawaye suka zubo bisa fes ɗinta ta yi saurin nufan inda hajiya razana ke zaune bakin karanta ta zakanta bisa cinyoyinta tana faɗin umma wallahi ina iyakan kokari na na ganin ina masa biyayya kuma insha Allah ba zan taɓa bada kunya ba zan yi duk wani abu da su mami za su yi alfahari da ni ya isa haka kukan Allah ya muku albarka baki ɗayan ku ya baki ikon ci gaba da biyayyan da kika faro shi aure dan hakuri ne Naila ko da ana yin shi cikin soyayya da ƙaunar juna ne kamar yadda babu rayuwa mafi kalubale ga bawa irin rayuwar aure cike take da tarin kalubale fiye da yadda zaki asasu su domin shi ne ibada mafi girman daraja sama da dukkanin ibada domin a sa Allah ya yi mace albishir da samun aljanna matuƙar ta mutu tana bibiyayya da faranta ran mijinta ta hanyar kiyaye haƙoƙinsa da ke kanta a cikin aure ne ake samun zuriyar da annabi zai yi alfahari ranar alkiyama a cikin aure mace ke samun ɗimbin ladan da ba sai mutum ya yi ibadun shekara masu ɗimbin yawa bai samu kwatankwacinsa ba nila rayuwar aure na cike da jarabobi kala-kala da haka na ina miki nasiha da ki zama mai yawan ibada ki zama mai yawan addu'a ki zama mai yawan sadaka ki zama mai yawan kiyamun laili sannan ki zama mai yawan biyayya ga miji da iyayensa sannan kada ki yadda a ce ke ce kika cuci abokin zamanki ko ke kika danne sa a kul ki da ki cuta gara ki bari a cutar da ki sai Allah ya miki kyakkyawan sakamako kada ki saki a ce ke ce kika danne haƙƙin mijinki gara a ce shine yake danne naki haƙƙin domin Allah ba zai bar shi ba tare da ya yi miki sakayya da kyakkyawan sakamako ba kina da abokiyan zama ina miki nasiha da ki ji tsoron Allah wajen mu'amala da ita kada ki sake a ce ke ce kika cuce ta gari ki bari ta cuce ki sai Allah ya saka miki Allah ya muku albarka ya baku zama lafiya dukkanin jarabawan da zaki taras a cikin gidan auren ki ki zama mai yawan tawakkali da mai da lamuranki zuwa ga Allah kada ki zama mai yawan kai kara a kullum ya zama na wajen kai ki shine zuwa ga mahaliccin ki ne naila ko mu ki da muka kawo ki duniya ki sani ba mu isa mu hana faruwa dukkanin wani jarabawa ko kaddaran da Allah ya nufa zai same ki zai same ki tabbata ba sai dai idan ya same ki a lokacin ne addu'ar mu zai yi tasiri a gare ki wajen rage tasirin kaddarar kaddaran ki mummuna da haka ashe addu'a ita ce kawai magani ina alfahari da ki jini na naina. na yi farin cikin jin irin kyakkyawan yabo da shaidan da kika samu daga iyayen ki. Allah ya miki albarka amin umma na nagode ta masu za mu dakata na sun kara haduwa da ku a cikin shiri na gaba